يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 442 a karatun bulugul maram da muke littafin ibn hajar al-asqalani rahimahullah muna cikin kitabul qada'i babu da'awa wal bayyinati yau za mu karanta hadisi na shida kadai a wannan babin insha shi wannan hadisin yana dauke da bayani akan sulhunta masu ƙara ana iya sulhunta masu ƙara a kotu wannan dalilin ya sa ibn hajar ya kawo wannan hadisin abi Musa al الأشعري an karbo hadisin daga abu musa al'ashari sunansa abdullahi bin qaisin yana cikin masanan sahabban annabi Muhammad kuma da daga cikin waɗanda suka samu shaidar shiga aljanna domin akwai hadisin da yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ghafir li abdullahi bin qais wannan dalilin yasa aka gano sunansa ya Allah ka gafarta ma Abdullah bin Qaisin zanbahu Allah ka gafarta ma zunubinsa wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan karima annabi ya ce Allah ka shigar da shi mashigi mai karimci a ranar tashin kiyama wato shine gidan aljanna abu musa ash'ari baya ga cewar mahaddacin alkur'ani ne kuma yana cikin malamai masana fiqihu waɗanda ke ba da fatawa a gaban manzon Allah abu musa lashari ya rubaito wannan hadisin radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yarda anna rajulaini ce wasu mutane biyu ikhtasama ila rasulillah sun taho da husuma sun taho da jayayya zuwa ga manzon Allah inna rajulaini ikhtasama fi dabbatin a wannan riwayar amma asali ya zo ila rasulillah anna rajulaini ikhtasama fi dabbatin sun yi jayayya game da wata dabba mutane biyu wa laysa liwahidin minhuma tun, alhali babu ɗaya daga cikinsu wanda yake da dalili wanda zai tabbatar da cewa wannan dabban tashi ce mutane biyu suke jayayya game da wata dabba wannan yana cewa dabba na ne wancan ma yana cewa dabba ta ce wannan to kuma babu dalili da ke nuna cewar dabban ta ɗaya daga cikinsu ne faƙaba biha rasulullah sai manzon Allah ya hukunci da wannan dabban bainahuma a tsakaninsu nisfaini rabi-rabi wato annabi sai ya ce to shikenan wannan dabban ta zama naku ku biyu ku raba ya ce rawahu ahmad al'imamu ahmad ya ruwaito hadisin nan wa abu dawud da kuma al'imamu abu dawud hadisin al'imamu abu dawud yana babun rajulain yadda iyani shai'an. wa laysat lahuma bayyina yace an inna rajulaini idda'aya idda'aya maimakon ikhtasama riwaya ta Imam Abu Dawud mutane biyu suka yi ƙorafi. ba iran wani rakumi suna jayayya game da wani rakumi kowa yana cewa rakuminsa ne sai ya ce au dabbatin ko kuma wata dabba wannan riwaya da ya kawo annan riwaya ce ta limamin nasa'i riwayar alimamu abu dawud ya tabbatar rakumi ne suke rigima a kai laisat liwahidin min huma bayyana babu wani daga cikinsu wanda yake da dalili wanda zai nuna cewa sa ne faja'alahun nabiyu Wanda wannan ne lafazin alimamu abu dawud maimakon faƙa ba huma nisfaini faja'alahu Nabiyu nabiyyu bainahuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka raƙumin, wato a tsakanin su biyu an raba musu kenan to hadisin wannan yana da rauni yana ba'ifu sunan abi dawud hadisi na 3613 riwayar da ya kawo ita ce ta limamin nasa'i tana babul qada'i fi man lam takullahu bayyana fi bayyana idan da za a kawo ƙara gaban alkali babu dalili yaya alkali zai yi shari'a sunan babin kenan shi na al'imam nasa'i ya kawo wannan hadisin sai ya ce wa haza lafzu kaga shi ma ibn hajar ya tabbatar wannan lafazin da ya kawo a nan lafazin al'imamun nasa'i ne ba lafazin al'imamun abu dawud ba wa ƙala kuma yana ba'ifin nasa'i hadisin 5,439 sai ibn hajar ya yi hukunci a kan wannan hadisin yake cewa wa ƙala al da sa'i ya ce isnaduhu jayyidun isnadin hadisin yana da kyau kamar ibn hajar yana tabbatar da hadisin nan yana da kyau to kamar yadda ya faɗa hadisin yana al-musnad littafin al ahmad a mujallar na hudu shafin 402 an kata da bin di'ana بمعنى إسناده رواية الإمام أحمد أن رجلين ادعيا بعيرا على أهد النبي wasu mutane biyu suke korafi suna korafi game da wani raƙumi kowa yana cewa raƙuminsa ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ta limamu ahmad kenan saboda kowace riwaya riwayar alimamu imam abu dawud akwai bambanci da riwayar al nasa'i an samu bambance bambance yan kaɗan haka amma riwayar alimamu ahmad abin da ya faɗa mutane biyu a zamanin manzon Allah ya ba'iran al'adun nabi suna ƙorafin wani rakumi nasu ne kowa yana cewa rakuminsa ne fa ba'afa kullu wahidin huma shahidai sai kowane ɗayansu ya aika da shaidu guda biyu tun da dama idan mutum ya kawo ƙara za a nemi ya kawo shaidu to kowannensu ya ce raƙuminsa ne kuma kowannensu ya zo da shaida biyu wannan ya kawo shaida biyu wannan ya kawo shaida biyu na bai na humani nisfaini sai annabi ya raba raƙumin ah, rabi-rabi a tsakaninsu wannan yana السنن الكبرى الإمام البيهقي أنا أبي موسى ودعيا دابة akwai riwaya da kuma na nasa'i har yanzu ya kawo abu musa lashari ce mutane biyu din sun yi korafin wani raƙumi wannan raƙumin baya wajensu inda rajulin raƙumin yana wajen wani ne kamar misali sun ga raƙumi ana sai da shi a kasuwa wannan sai ce raƙumin nan nawa ne wancan ma ya ce raƙumin nan nawa ne fa aqama kullu wahidin minhuma shahidain kowanne ɗayan su sai je kawo shaidu biyu saboda haka nuzi'at min yadi salisi sai aka karɓa wannan raƙumin daga wajen mutum na uku ɗin da aka karɓe raƙumin daga wurinsa wa duk fi'ad ilaihima sai aka miƙa musu kaga kenan sai aka raba shi tsakaninsu to hadisin nan malaman hadisi da yawa suna inganta shi akwai kuma waɗanda suke rauna shi kamar misali a littafin Bakin nabiya eh, sadiq hassan yana cewa isnaduhu sabitun yana mujallar nabi shafi na 265 kuma hadisin yana sunan ibn maja baya ga haka an samu riwaya ta tamim bin tarafa al-ta'ifi ko da yake wannan riwayar ta zo mursalan don hadisin abu musa shari marfu'un ne hadisi ne wanda ya isa ga manzon Allah Allah dai kawai akwai malaman da suke nuna cewar hadisin yana da rauni to amma ya samu hanyoyi da yawa to akwai riwayar da aka samu mursala kuma littafin a tankisul habir ibn hajar ya bayyana illolin riwayar wannan hadisin da muka karanta a nan dai bai bayyana ba illa da kawai ya ce isnaduhu jayyidun isnadin hadisin yana da kyau amma a littafin at-talkhisul habir yayi bayani filla filla game da isnadin wannan hadisin yana mujallar na hudu shafi na 209 to idan mun fahimci wannan hadisin da kyau babu shakka abinda manzon Allah yayi wato shine sulhun ta tsakanin masu ƙara tunda wannan yana cewa rakumina ne wancan ya ce rakumina ne sun kawo shaidu sai manzon Allah ya sulhunta tsakaninsu ya raba rakumi a tsakaninsu wannan shine sulhuntawa ashe ana iya yin haka a kotu dalilin da yasa ibn hajar ya kawo wannan hadisin kenan idan muka dubi bayanin malamai magabata game da wannan hadisin misali al-imam al-khattabi a littafin ma'alim sunan tunda hadisin yana sunan abi dawud al-imam al-khattabi ya sharhi a mujallar na hudu shafi na 177 ce yushbihu an yakuna kuna al-ba'ir aw ad kana fi ma ma'an hadisan nan suna bada suna surori surori yanda abin ya auku na ɗaya hadisan suna nuna cewar mutane biyu sun zo da raƙumi suna rike da shi wannan ya rike misali wuya wannan ya rike wuciyar rakumin wanda ya rike gaban rakumin wanda ya rike bayan suka zo gaban manzon Allah kaga kenan sun zo da rakumin duka suna rike da shi hazal ba'ir kana fi aidihima in ji al-imam al-khattabi tunda sun zo da rakumin suna rike da shi fa ja'alahu an-nabi bainahuma saboda ka sai annabi ya raba rakumin a tsakaninsu me yasa sai ya ce listiwa ihima fil milki bil yadi saboda dukkansu kowannensu yana da hujja da take nuna ya mallaka tunda yana rike da rakumin sun zo wannan ya rike gaban rakumi wannan ya rike bayan rakumi kaga ya gwada cewa dukkansu dai kowa yana da yaƙinin rakuminsa ne walaula zalika lam yakuna bi nafsi da'awa yastahiqani in ba don sun zo da rakumin suna rike da shi kowannen su yana rike da rakumin ba al-imam al-khattabi yace ba za su taba cancanta a yi musu wannan hukuncin ba law kana shay'u fi yadi ghayrihima saboda ka sai yace illa anna fil hadisi al-mutaqaddim annahu lam yakul li wahidin minhuma bayyana to idan muka dubi riwayoyin da muka karanta riwaya guda ta nuna cewar babu wanda yake da wata hujja don abinda abu musa ya faɗa kenan ya ce wa laisa liwahidin minhu ma bayyana kowannen su bayi da wani dalili wanda zai nuna cewa rakumin nan nashi ne bayi da wani dalili wa fi na anna wahidin wahid minhuma qad jaa bi shahidayn a riwaya ta biyu fa wanda ita ce riwayar al-Imam Ahmad da muka karanta a ƙarshe abinda abin musa ya ce sun zo su ya kawo shaidu biyu amma kaga a wancan riwayar ya ce babu mai hujja a tsakaninsu wannan riwayar da muka karanta a bulugun maram laisa liwahidin minhuma bayyana amma riwayar da ta zo a littafin al-musnad fa abu musa ya ce fa ba sa kullu wahidin minhuma shahidai ashe kaga kes din ba ɗaya bane ya nuna cewar al'amarin ba sau ɗaya ya faru a gaban manzon Allah ba abu musa ya ba da labarin abin ba sau ɗaya ba ya ce wannan ya nuna cewar sun zo da shaidu fahta mala an ya kuna wahida ana iya ɗaukar labarin kamar guda illa anna shahadat lamma ta'arabat tafaqat ba mamaki abun guda ɗaya ne amma abin da ya sa abu musa a wannan riwayar yake cewa su ya tura shaidu biyu saboda tun da sun kawo shaidu biyu sai zama kamar ba su da shaida ne don misali an je kara gaban alkali ka zo da shaida na zo da shaida shaidunka suka yi daidai da nawa to a ƙa'idar kotu shaidun namu gaba ɗaya kamar babu ne saboda haka za a yi watsar da su ba za a yi amfani da su ba tun da duk shaidun namu su ɗaya kaga kenan kamar ba su da amfani ne saboda yi sa abu musa sai a wancan riwayar yake cewa laisa liwahidin minhuma bayyana saboda shaidun sun zo daidai sai zama kamar babu ne shine bayanin al-Imam al-Khattabi tana yiwuwa kuma kes ɗin ba ɗaya bane ya zama guda biyu ne shi yasa yace yahtamilu an yakuna al-ba'iru fi yadi ghayrihima sannan a riwaya ta uku fa ya nuna cewar raƙumin ma ba a hannun su yake ba raƙumi yana hannun wani yana hannun mutum na uku tana yiwuwa sun zo kasuwa suka taras ana sai da raƙumi wannan ya ce raƙumi na ne wancan ma ya ce raƙumi na ne falamma aqama kullu wahidin minhuma ne ala da awa lokacin da suka zo da ƙara gaban manzan Allah sai annabi ya ce ta ku kawo shaidu kowa ya kawo shaidu biyu da suka kawo shaidu biyu nuzi ash min yadil mudda'a alai wa dufi'a ilaihima al-imam al-khattabi yace to sai aka karbe raƙumin daga hannun wancan sai aka mika musu to wannan bayanin al-imam al-khattabi kenan wanda da yake gwada cewar manzon Allah ya sulhunta tsakanin masu jayayya wato ta shari'a akwai malamin da ake kira Ahmad bin Hussein ibn Raslan daga cikin malaman da suka yi sharhin sunan Abi Dawud sharhi mai albarka yana cewa haza azhar li anna hamlal isnadaini ala ma'nayayn ni arjahu min hamlihima ala ma'nan wahidin a ɗauki riwayoyin nan akan cewar ba abu ɗaya ne ya auku ba ba abu ɗaya bane. wato an samu cases daban-daban suka auku wanda abun musa yake ba da labari a kai ya fi a ce an ɗauke shi a matsayin kes guda ɗaya ne domin ka'ida ta ilmin hadisi tarjihu ma fihi ziyadatu ilmin ala ghairihi duk inda aka samu hadisi ya zo da wani sabon abu to ba za a yi watsi da wannan hadisin ba ya kamata a yi aiki da shi to abin da wannan hadisin yake nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba dabba a tsakanin mutane biyu saboda suna jayayya ta mallakanta kar mu manta a baya mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da ƙuri'a ya raba gardama to sai ya zama yanzu matsala biyu ce wannan shine abin da zaka samu ta inda aka samu sabanin fahimta game da irin wannan al'amari idan ya auku shin menene abin yi za a raba abin a tsakanin mutane ne ko ku za a yi amfani da ƙuri'a ne a raba gardama misali kamar yadda abu musa ya ba mu labari a nan mutane biyu suna korafi game da raƙumi ko wata dabba an kasa gane waye mai mallakan raƙumi saboda babu babu wata hujja da tarin jayar da za ta nuna cewa raƙumin na wannan ne ko ko raƙumin na wancan ne abinda hadisin abu musa ya bamu labari me manzon Allah ya yi ya raba raƙumin ya ce ku je ku raba raƙumin a tsakaninku kamar kenan a zamanin yanzu mutane su zo da ƙara gaban alkali game da gida ko fili ya zama kowannensu yana korafin filinsa ne amma babu mai cikakken shaida da dalili da zai gwada cewar filinsa ne to ya za a yi a yanke wannan hukunci ya za a yi a raba wannan gardama ɗayan biyu ne ko dai mu bi wancan hadisi na baya da muka karanta hadisin abu huraira abinda abu huraira ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙuri'a ya raba gardama a tsakanin masu ƙara ko kuwa a yi aiki da hadisin a musa a yanzu shine idan aka yi ƙuri'a mutum ɗaya ne zai ɗauki fili ya tafiyarsa amma idan aka ce sulhu za a yi fa kaga za a raba filin ne a tsakanin sai ce to tunda ba ku da dalilai kai ba ka da hujjar da ta nuna cewar filin nan naka ne wancan shi ma haka amma dai ya nuna kuna da mallakar filin tunda kowanne yana kirarinsa, to sai a raba filin a tsakaninsu wanne ne ya kamata a ɗauka to wannan shine inda za ka samu saɓanin fahimta a littafan fiƙihu malaman sunna ya zama sun samu sabanin fahimta game da wani hukunci ne ya kamata a ɗauka in ka dubi bayanin al'imamu shaukani a littafin nailul autar yana mujallar takwas shafin 345 akwai babi da al'imamu ne a littafin nailul autar sunan shi babu ta'arubul bayyinataini taini. babi da yake magana akan idan dalilai suka yi karo da juna a kotu yaya za a yi to shi ne sai al shokani ya ce lautana za a rajulayen fi dabbatin fi aini dabbatin au gairiha da mutane biyu za su zo su yi jayayya game da wata dabba mutane biyu Fadda a kullu wahidin minhuma annaha milkuhu duna sahibi kamar yadda labarin ya gabata mutane biyu su zo suna jayayya game da wata dabba wannan su yana cewa dabban na wani kowa walam yakun kun bayyana kuma babu wani dalili wanda zai nuna cewar wannan dabban na wannan ne ko na wancan ne wa kanatul aynu fi ma amma sun zo da abin a hannunsu to kaga kenan ya gwada cewar nasu ne ya gwada cewar nasu ne tunda abin yana hannunsu fa kullu wahidin mudda'in fi nisfin kaga kowane yana korafin rabin abin nashi ne wa mudda'an alaihi fi nisfin aw aqamul bayna kullu wahidin ala da'awahu ko kuwa sun zo da rigima akan wata dabba ko akan wani fili ko akan wani gida sai ya zamanto kowa ya kawo hujjarsa fa amma da suka kawo hujjan sai hujjan su ya zama ɗaya to dama a kotu idan ƙarfin hujja ya zama ɗaya ta saƙafa ana zubar da shi gaba ɗaya komai ingancin shaida idan ya zama shaidar abokin ƙaranka shi ma ƙarfin ta irin shaidar ta ce to duk gaba ɗaya shaidun naku sai a zubar saboda kenan babu wanda za a rinjayar ce sa ya ce tsara ta kal'adami ka zo da shaidu biyu na zo da shaidu biyu aka dubi ingancin shaidun sun zama daidai sai alkali ya ce to duk shaidun naku na zubar da su saboda ba su da amfani don shaida amfanin shaida shine ya raba gardama to idan ya zama shaida ka karfinta daidai da shaida na kaga wannan shaida ba ta da amfani tunda ba za ta raba gardama ba wa hakama bihi alhakim hakim nisfain to anan shine eh, al-imam shaukani yace abinda alkali zai yi sai ya raba wannan filin ko wannan dabban gida biyu bainahuma sai ya raba wannan dabba ko ko filin ya ce to yanzu filin nan tunda dai babu wanda hujja ta nuna cewar filinsa ne a tsakaninku yanzu na raba filin a tsakaninku saboda haka sai ya raba shi gida biyu sai ya raba shi gida biyu bainahuma me dalili al-imam shaukani yace listiwa ihima fil yadi saboda ai sun zo da suna sun zo da alamar mallakan wannan abin ba mamaki ya zama don kamar yadda ake samu Ka zama kana da takarda da ta nuna filin ka ne wancan ma yana da takarda ya nuna nashi wanda ake ce ma double allocation ko ire-iren haka wanda dai bai nuna cewar an gane akwai takarda na bogi a tsakani ba ya gwada cewar gaba ɗaya dai hujjojin suna da ƙarfi guda to tun da dalilan sun zo ɗaya to sai a raba abin tsakaninsu wannan shine abin da hadisin yake karantar da sai ce wa kaza idza lam yuqima bayyana to haka kuma inda za su zo da ƙara wannan fili nawa ne ko wannan dabbar tawa ce wancan ma yake haka ina dalili babu wancan kaga sun kawo dalilan ƙarfin dalilan ya zama ɗaya sai ya zama an watsar to haka kuma a ce ina dalilai sai ya zama dukkan su babu wani mai dalili amma dai akwai alamar da take nuna cewar filin nasu ne saboda me saboda yana hannunsu to don haka za a raba tsakaninsu za a raba wannan filin a tsakaninsu wannan shi ne bayanin da ya tau a littafin a riwaya ta biyu wanda muka karanta ta hadisin abu musa lashari to sai al shaukani yace wa kaza idza khalafa aw nakala wa qad tawala al-a'immatu al kalam ala shai shay al-mutanazi' ya yace malaman fiqh sun yi magana mai tsawo game da idan aka samu kaddarar da aka yi jayayya a kanta baina mutanazi'i idza idza kana fi yadi kulli wahidin minhum aw fi yadi ghairihim mukarrim bihi lahum tayu sun zo da abin a hannunsu tayu abin baya hannunsu kamar da muka bada misali mutum ne yana sai da rakumi ko kuma saniya a kasuwa sai wasu mutane biyu suka zo wannan ya ce wannan saniyar ta wace, wancan ma ya ce saniya ta ce mai sai da saniya aka ce kai ya aka yi ka samu ya ce ni dai an kawo min sayarwa na manta waye kawo to kaga mai sai da saniyan da ya ikirarin nashi ne ba amma an samu mutane biyu da kowanne yana ikirarin saniyar saci to shine sai a karbe daga hannun mai sayarwa don dama can bai yi korafin nashi ba ne wa amma idan kana fi yadi ahadihima to amma inda a ce za su zo za a zo da ƙara gaban alkali, mutumin da ya kawo ƙara na farko yana rike da saniya saniya ta ce wanda ya zo yake cewa shi ma saniyarsa ce wannan saniyar ba ta hannun shi mutum na farko ya zo da saniyar hannunsa wannan saniya ta ce wani ya zo ya ce a ah, wancan saniyar ba ta shi ba ce tawa ne kaga ai saniyar ba ta hannunsa wanda saniyar take hannunsa shine wanda shari'a za ta tabbatar nashi ne don haka wanda yake korafin saniya tashi ce alhali ba ta hannunsa Shi ne wanda mazan Allah yake bayanin cewa tulima ni da'a shi zai kawo dalilai waɗanda za su nuna cewa saniya ce, domin dai ai bai zo kotu da saniya a hannun shi ba ga wanda saniya take hannunsa da shi yana korafin nashi ne kuma dabbar ba ta hannunsa sai ya kawo dalili sai ya kawo dalili wancan kaga kenan akwai huruminsa shi yasa ake cewa wal tu ala khasmihi wa to amma wannan duka bayanin bisa la'akari da hadisin abu musa ne to ya ake amfani da ƙuri'a ta wajen yake gardama sai ce amma alqur'atu fi taqdimi ahadihima min alhalifi abu na biyu shine alkali ya ce to tun da yake kowannen ku ba shi da dalili da yake nuna cewar wannan abin nashi ne to za ku yi rantsuwa kaga nan ne za a yi ƙuri'a za a yi ƙuri'a idan aka yi ƙuri'a sunan mutum ta hito to ne wanda zai rantsuwa idan ya rantsuwa sai a bar masaniyarsa kaga hanya ta biyu na yanke wannan gardama to tsakanin hanyoyin nan guda biyu wanne ya kamata a ɗauka shin amfani da rantsuwa wato ta hanyar ƙuri'a a raba gardama ko ko raba wannan abin a tsakanin masu jayayya domin misali hadisin abu musa abin da ya nuna cewar manzon Allah ya raba wannan dabba a tsakaninsu ya raba wannan raƙumin ya raba a tsakanin mutane biyu da suke jayayya a kai to hadisin abu huraira fa hadisin abu huraira yana nuna cewar ƙuri'a ce annabi ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi ƙuri'a tun da mutane biyu sun zo da ƙara kowannensu bayi da hujja to sai a ce za a yi rantsuwa rantsuwar kuma ba za a ce kai za ka fara ba saboda ka za a yi ƙuri'a in sunan ka ya fito to kai za ka rantse in ka rantse sai a bar maka wannan saniya ta zama naka so kaga cases biyu din nan sun samu bambanci domin wancan an raba abin a ku wannan kuwa ɗaya ya rasa ɗaya ya samu kuma gashi dukkan su an danganta wannan hukunci ga manzon Allah to shi yasa malaman fiqh ya zama fahimtar su ta zo daban-daban dangane da wannan matsala din zaka gani a adurarin mubiyya littafin fiqh na biyu na al-Imam shaukani yana mujallal na biyu shafin 382 haka ma subulus salam al-Imam Sal'ani hadisin nan da muke karantawa yana juz'u na hudu shafin 590 al-Imam bagawi a littafin sharh sunna yana mujallar na goma shafin ɗari da bakwai ya ce ikhtalafal ulama sai malaman fikihu suka samu saɓani malaman fikihu sun samu saɓani saboda dama malamai suna dogara ne da dalilai ta wajen fitar da hukunci a shari'a to ga dalilai sun zo daga manzon Allah ga dalilai sun zo daga manzon Allah dalili na farko ya nuna annabi yayi ƙuri'a ya raba irin wannan gardama dalili na biyu ya nuna cewar annabi ya raba abun a tsakanin masu jayayya to sai zama manyan masana suka samu sabani ya ce fi shai'i ya kunu fi yadda rajuli fa yadda ahu isnani abu ne aka same shi a kasuwa ana sayarwa sai mutane biyu suka yi korafi duka nasu ne wa yuqimu kullu wahidin bayyana kowannensu ya ce ga dalilin da ya nuna cewar wannan abin nawa ne to da al'imamu ahmad bin hanbal da ishaku bin rahawai suka ce abin da za a yi shi ne aiki da hadisun abu huraira a yi ƙuri'a a yi aiki da ƙuri'a kaga kenan a yi aiki da hukuncin da zo a cikin hadisun abu huraira yi ƙura'u bai na huma za a yi ƙuri'a a tsakaninsu faman kharajat lahu alqur'atu lahu wanda ƙuri'a ta fito da sunansa saboda haka sai ya ɗauki wannan abin shi zai rantse sai ya ɗauki wannan abin ya tafiyarsa kaga kenan Imam Ahmad bai yarda da a raba abin a tsakaninsu ba al Shafi'i sai samu fahimta kashi biyu al Shafi'i saboda waɗannan hadisan kamar yadda Ibn Hajar ya kawo su a jere a Bulughul Maram haka al'imamu shafi ya samu fahimta kashi biyu na ɗaya fahimtarsa na farko ya kulu bihi kadima sun makala fil jadid fihi kaulani ahaduhuma yuqba bihi bai na bainahuma nisfaini ah, da farko al'imamu shafi ya ɗauko hadisin abu musa za a raba abin gida biyu a raba musu idan mutane biyu suna jayayya akan abu sai a raba shi kamar yadda hadisin abu musa ya nuna to wannan ita ce fahimtar al'imam abu hanifa sufiyanu sauri talimamu shafi ana nan kuma sai fahimtarsa ta nuna kai wancan hadisin abu huraira shi ya fi dacewa ya ce saboda ka yi ƙura'u huma a yi ƙuri'a a tsakaninsu ayyuhuma kharaja sahmuhu halafa idan sunan mutum ya fito sai ya rantse sai ya rantse hullifa laqad shahida shuhuduhu bi haqqin summa yuqda lahu bihi sai a bashi wannan abin kaga kina mu Shafi ya samu fahimta kashi biyu na ɗaya da farko ya yi aiki da hadisin Abu Musa daga baya sai ya bar wannan fahimta ya koma aiki da hadisin Abu Huraira hadisin Abu Huraira shine ayi ƙuri'a wanda ya tabbata daga manzon Allah hadisin Abu Musa kuma a raba musu shi kuma al-Imam Malik fa ya ce la a hakumu bihi li wahidin min huma idza kana fi yadi ghairihima idan dai abin ba a hannunsu yake ba al mali ya ce to ba za a hukunta shi ga ɗayansu ba gaba ɗayansu ba za a ba su ba al mali kamar misali bayanin da muka yi mutum a kasuwa yana sai da saniya sai mutane biyu su zo wannan ya ce saniya ta ce wancan ya ce saniya na ne alimamu ma da ya ce to ai gaba ɗayanku saniyar ba ta ku saboda haka ba saniyar ku ba ce shi alimamu da abin da ya faɗa kenan saboda haka sai kun kawo dalili kafin wannan saniyar za ta zama naku kaga alimamu malik gaba ɗaya waɗannan hadisan sai ya aje su ba ya aiki da su ba da za ka gani a littafin aunul ma'abud mujallar na goma shafin talatin da ɗaya ba shakka malaman hito sun samu sabanin fahimta ta fashin aiki da waɗannan hadisai da muka karanta ibn usaimin a littafin fathu zil jalali wal ikram ne sharhin bulugul Maran. wannan hadisin da muke karantawa yana mujallar na shida shafin uku. ya ba mu suran yadda matsalar take ya ce zahirar surar ta hadihi an na dabbata laisar fi yadda ahadihima misali dabba ce ake sayarwa a kasuwa ba ta hannun kowannensu dabba ce tana wajen sayarwa ɗaya kenan ko kuma fi aidihima jami'an kamar misali na farko na hadisin abu musa mutane su zo ta saniya kotu ko rakumi wannan ya rike wuyan wannan ya rike eh, wutsiyar wannan ya rike gaban dabba wannan ya rike bayan dabba kaga sun zo suna rike da dabban su biyu laysat fi yadi wahidin minhuma ba wai dabban tana hannun ɗayan su ba in dabba tana hannun ɗayan su an gane wanda zai ba da hujja da wanda za a rinjayar a tabbatar masa da wannan abin saboda wancan hadisin manzon Allah albayyinatu liman da'a ka gani idan aka ce mutane bi sun zo da ƙara wannan ya ce fili nawa ne ga takarda wanda ya ce filin nawa ne ban da takarda ai magana ta ƙare wanda bai da takarda shi zai kawo hujja mai takarda ga hujja sa fili saboda ka wancan da bai da takarda mai yasa ya ce filinsa ne sai ya kawo hujja kaga wancan hadisin manzon Allah ya tabbatar to amma ya kasance sun zo da kowanne da takardan a hannunsa saboda haka kaga dalilan sun zo daidai iri ɗaya shine ibn ya ce, bi an takuna da salisun layar da iya ko kuwa misali sun tarar da wani yana sai da saniya kowannen su ce saniya ta ci amma kuma mai sai da saniyar bai ce nawa bane A salisu la yad'iha walam yuqirra bi hali ahadihima aka ce wannan saniyar ta kace ce a ni dai an kawo min sayarwa ni kun ban ban ma tuna waye ban in sayar ba me yawa cikin dare aka kawo saniya ce saboda haka ba zan iya tuna waye kawo sai in sayar ba amma ba naka bane ce ba nawa bane ba shakka akwai wanda ya zo ya ce min in sayar to kaga waɗannan mutane biyun suna korafin kowannen yana korafin nashi kullum minhuma idda'aha wa laysa lahu bayyana wannan bayanin Ibn usaymin kenan yace fa ma za yaya za mu yi mu warware wannan ƙaran a kotu sai ce hadhihi wahidatu sura wannan sura ta farko kenan wanda hadisin abu musa ya karanta da mu sai ce sura ta biyu idda'a ya fi aidihima kullu wahidin min mumsikun biha sura ta biyu sun zo da saniyar ko kuma raƙumi ya zama suna rike da raƙumi wannan ya rike gabanta wannan ya rike bayanta kaga sura ta farko dabban ba ta hannun tana hannun wani ne wancan kuma ya tabbatar ba nashi bane sannan kuma su ba su da hujjan da za ta tabbatar nasu ne to sura ta biyu fa sun zo da dabban kowannensu yana rike da ita wannan ya rike gaba wannan ya rike baya wahidun ya jirruha min alkhalfi wannan ta baya wannan ta gaba wa ya ƙulu hadihi naƙati da ce wannan taguwa ta ce wa sani min al'amam ɗayan kuma yana ta gaban raƙumi ko saniyar ya ƙulu hadihi naƙati yana cewa wannan taguwa ta ce wa laisa li ahadihi bayyana nan ma dai babu mai hujja a tsakaninsu cewa raƙuminsa ko saniyarsa ne shine ibnu ya ce to anan faƙaba bihan nabiyyu bainahuma sai annabi ya hukunta a raba wannan dabban a tsakaninsu annabi ya hukunta a raba nisfai ne wa zalika li anna yadi wahidin wa nisfal sani bi yadi al-akhari saboda ai sun taho da saniyar suna rike da ita ko kuma taguwar wannan ya rike gaba wannan ya rike baya saboda ka sai manzon Allah ya ce a raba wannan dabban gida biyu a tsakanin waɗannan mutane faman biyadihi ya nisfu yakunu mudda'an alaihi bihi wa man biya biyadihi an-nisfu ya akhar yakunu mudda'an alaihi bihi wa munkar fa kullun نصف منها فيه دعوة وإنكار وليس ka bayyana. sai zama kamar kowannen su yana korafin dabbansa ne amma kuma bayi da hujjar da za ta nuna cewar wannan dabban nashi ne idan at-tariq adli hanyar adalci ita ce ta zo ta bayanin hadisin Abu Musa an nuqassimaha bainahuma nisfaini sai mu raba wannan dabban rabi rabi a tsakanin mutanen biyu li'annahu la yujadu murajjahu laha lihaza wala lihaza saboda babu wani ɗaya daga cikinsu wanda hujjarsa ta rinjayar a kan hujjar abokin ƙaransa da a ce akwai wani inda aka samu rinjaye ta tsakanin hujjojinsu babu shakka da wannan ne abin da za a yi hukunci da shi to wannan shi ne hukuncin da ya zo a hadisin abu musa ya ce yumkin idza kana matu'kal an tuzbaha wa tuqsam idan saniya ce kaga ana iya yanka ta ko kuma taguwa ce ana iya yanka ta a raba naman gida biyu sai ce fa hadisi fasulun bainal mutanazi'ain min al ulama wannan hadisin shi ya zama yake raba gardama dangane da mushkilar da akan samu ta wajen karar da babu hujja a kai haisu inna lahum fi hadhihi al-mas'ala aqwal ibn usaymi yace don haka inda zaka dubi littafan fiqhu zaka ga fahimta daban-daban da malamai suka yi game da wannan faminhum man Za ka ga wasu malaman suna cewa yi na huma. abin da fi dacewa shine yi ƙuri'a. wasu malamai suna cewa ayi ƙuri'a. fa in qala ahaduhuma ana ahalifu. idan aka ce a yi ƙuri'a? sai wanda ce to ni zan rantse saboda yana son dabbanta zama nashi wa abathani an halif. fa yuqda lahu biha dayan yace a ban yadda kai ka rantse ka tafi da saniyar ba ni ne zan rantse to kaga kenan sun samu jayayya akan wa zai rantsuwa to sai ayi ƙuri'a idan aka yi ƙuri'a sunan mutum ta fito to shine wanda zai yi rantsuwa da ya rantse sai a bar masa saniya ya tafiyarsa kaga saniyar ba a raba ta ba mutum ɗaya ya ɗauke ta ya tafi to wannan ita ce fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal kamar yadda Alimami imam ya faɗa a sharh sunna ne dalili saboda aiki da hadisin Abu Huraira wato shine yin ƙuri'a yi ƙuri'a saboda raba gardama a tsakanin a mutanen da suke jayayya dangane da abin da ba su da hujja a kai. To sannan akwai waɗanda ke ganin za a raba musu ne, idan aka ce za a raba musu ko za a dawo aiki da hadisin abu musa ko ko hadisin sayyiduna ali bin abi talib wanda mun karanta a wancan darasi da ya gabata hadisin sayyiduna ali bin abi talib wanda yake cewa gwargwadon yawan dalilanka da shaidunka gwargwadon rabon da za ka samu a wannan dabban da za a raba a tsakani to shi ne ibn usaimin ya ce idan sahafa innahu faslun nasa'i in dai wannan hadisin na abu musa ya inganta to babu shakka wata hanya ce ta raba gardama a kotu ana iya raba gardama wato a raba wani abu tsakanin mutanen da suke jayayya tsakanin juna li'annahu faslun nisa wala qawla li ahadin ba'da qawli rasulillah in dai hadisi ya inganta to kuma ai ba sauran magana to ibnu usaymin yace in ka dubi abinda ibn hajar ya faɗa ya ce isnaduhu jayyidun ya ce isnaduhu jayyidun to tunda ko ibn hajar ya nuna cewar isnadin hadisin yana da kyau kaga ashe kenan alkali yana da damar ya yi aiki da wannan hukunci don haka ya sa al'imamu shafi al'imamu abu hanifa zama suna aiki da wannan ana raba abu a tsakanin masu jayayya idan hujjojinsu sun wato sun daidaita sai ce walakin kama qultu lakum la yumkin li ahadin tabanat lahu sunna an ya'jil anha ila kauli ahadin ka'inan man kana amma idan aka ce hadisi ya inganta to ba za ka koma ga fahimtar wani malami ba domin ibnu abdulbardi ya ba da ijma'i akan haka anna kullu man istabana lahu sunnatur rasul idan aka ce maka ga hadisin manzon Allah fala ya lahu an ya'dila anha ila qawli ahadi ka'inan man kana ba daidai bane kace to zan bi fahimtarwa ne. to inda matsalar take hadisin ya inganta ko bai inganta ba to nan ne inda malamai suka samu sabani kuma galibin malamai suna raunan hadisin nan da muka karanta na abu musa lashari suna rinjayar da hadisin abu huraira hadisin abu huraira wanda ke nuna cewar a yi amfani da ƙuri'a a raba gardama ya fi a ce an raba wani hakki tsakanin mutane domin idan za a raba hakki a tsakanin mutane ba mamaki za a ba ma azzalimi hakkin da ba shi ba amma idan aka ce an yi ƙuri'a mutum ɗaya ne zai samu hakkin mutum ɗaya ne idan sunanka ya bayyana ka rantse ka karɓi wannan abin ko da ba naka bane Allah zai aje ma hakkinka a kiyama tunda ka bi hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ibnul al Jauziya yana da littafi wani littafi mai albarka da ake kira a turkul hukumiyya shi wannan littafin duk mutumin da ma yake alƙalanci idan bai karanta shi ma da sauran shi saboda littafin yana karantar da mu hanyoyin da ake hukunci shi yasa ma ji sunansa a turuqul hukumiyya littafi ne mara girma amma yana da albarka sosai a shafi na 273 hanyar raba gardama sai ya ce in ka dubi fahimtar alimamu shafi shafi'i wanda ya zo a kitabul ummi ya kawo shi a kitabul ummi yana cewa hadihin masalatu fiha qawlani ita wannan matsala fahimta biyu ta samu wannan matsala ta samu fahimta biyu ne kuma ba shakka haka ne saboda aka yi sa, ibnu hajar ya kawo hadisan kashi biyu ahaduhuma al shafi ya ce, fahimta na ɗaya. Yi bai na huma za a yi ƙuri'a ne idan aka zo da ƙara gaban alƙali, wannan yana cewa wannan abin nawa ne wancan ma ya ce nawa ne babu hujja a tsakaninsu ko kuma sun kawo shaidu amma shaidun sun zama daidai wa daida sai zama kamar babu ne me ya kamata a yi yi ƙura ubai na kuma sai a yi ƙuri'a fa'ayyuhuma kharaja sahamuhu halafa idan sunan mutum ya fito sai a ce to karanti. laƙar shahida shuhuduhu bi haƙƙin shaidunka na gaskiya ne sun mai kuda lahu sai ce to dauki wannan abin ka tafiyar ka wancan yayi asara wannan hukuncin Allah ne saboda ka sai hakuri ko da abun nashi ne idan ƙuri'a ba ta da sunan shi ba to ba yanda ya iya dole ya bi hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala to sai eh, al Shafi'i ya ce wa kana ibnul musayyib yara zalika daga cikin tabi'ai akwai wanda ke da wannan fahimta shine sa'id ibn al-musayyib kaga ya goyi bayan aiki da hadisin abu huraira a raba irin wannan gardama shehu dacewa wa yarwihi anin nabi kuma ga hadisi da aka samu daga annabi muhammad sannan kuma ga riwayar da aka samu daga sayyidina ali bin abi talib wanda mun karanta hadisi sa'id ibn al-musayyib اختصم رجلان إلى رسول الله sa'id ibn musayyib ya bada labarin hadisi mursal saboda sa'id ibn musayyib tabi'i ne ba sahabi ne, ya bada labari wasu mutane biyu sun kawo jayayya fi amrin game da wani abu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kullu wahidin minhuma bi shuhada sai zama kowannen su ya zo da shaidu udulin ala iddatin wahida adadin shaidun ɗaya kuma ingancin shaidun ma ɗaya saboda ka wannan ya zo da shaidu wancan ma ya kawo shaidu ingancin shaidun ya zama ɗaya adalcin shaidun ya zama ɗaya to kaga ba amfani kuma shaidun kenan shine eh, sa'idu nusayi ya ce fa ashama huma rasulullah saboda ka sai manzan Allah ya ƙuri'a a tsakaninsu Manzan Allah ya ce Allahumma anta taqdi bainahuma ya Allah kai za ka yi hukunci a tsakanin mutane biyu ɗin nan saboda sun zo da ƙara wannan ya zo da shaidu wancan ya zo da shaidu shaidun sun zama ɗaya to mun bar ka kai ne za ka yi hukunci ya Allah saboda ka za a yi ƙuri'a sunan mutum ɗaya ya fito faƙaba lillazi kharaja lahu sahamu sai sa'id ibn musayyib ce, annabi sai ya hukunta wannan abin ga mutumin da sunansa ya fito wannan hadisin yana kitabul marasil na al-imam abu dawud saboda hadisin mursal ne hadisin sa'idun musayyib tunda babu babu sahabi kaga hadisin mursal ne to amma sai zama ya samu hadisin abu huraira wanda ke gwada cewar manzon Allah yayi ƙuri'a yayi amfani da ƙuri'a ta wajen raba gardama wa yaqwi hima rawahu ibnu lahi'a an abil aswad an urwa wa Sulaiman bin Yasar anna rajulain an sake samun wani hadisi shi ma wannan hadisin mursal ne shi ma hadisin mursal ne Sulaiman bin Yasar ya ba da labari wanda ba sahabi bane anna rajulain ikhtasama bainan nabi wasu mutane biyu sun samu jayayya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata kullu wahidin minhuma bi kowane ɗaya ya zo da shaidunsa wa sawa in sai zamanto sai shaidun sun zama daidai wa daida fa ashama kuma rasulullah sai manzon Allah yayi watsi da aiki da shaidu manzon Allah sai yayi ƙuri'a a tsakaninsu kaga an sake samun mursal bayan hadisin Abu Huraira ga mursal na Sa'id ibn al-Musayyib ga mursal na Sulaiman bin Yasar yace fa mu mursal duk waɗannan al'imamin shafi'i ya kawo su wanda ibn al-qayyim al-jawziyya yake bayanin su a littafin at-turq hukumiyya yace qadru ya min wajhayn mukhtalifayn an ruwaito wannan ta fuskoki biyu daban-daban kaga an ruwaito shi min marasil ibn al-musayyib sannan kuma an ruwaito shi min marasil Suleiman bin Yasari tashhadu lahu al-usul allati dhakarnaha fil qur'a sannan ga waɗancan hadisai da suka inganta wanda sun tabbata daga manzon Allah akan cewar annabi ya yi amfani da ƙuri'a wal masiru ilaihi muta'ayyan sai ya zama aiki da ƙuri'a ya zama dole aiki da ƙuri'a a raba gardama ya zama dole wannan hanya ta farko kenan amfani da ƙuri'a wanda al-Imam Shafi'i yayi bayani a littafin sa Kitabul Ummi wanda ibn al-qayyim jawziya yake bada hujja da shi a littafin sa turqul hukumiyya alhamdulillah al-imam shafi'i yace wal qawlul akhar sai kuma fahimta ta biyu fahimta ta farko za a yi ƙuri'a a raba gardama fahimta ta biyu annahu yuqsamu bainahuma nisfaini a raba abin a tsakanin mutane biyu bi tasawi hujjatihima saboda hujjojinsu sun zo daidai wa daida saboda ka sai a raba abin a tsakaninsu ya ce wa ya shahadu li hada ma rawahu abu dawud wa nasa'i wa ibn majah ne hujjar wannan shine hadisin da muka karanta a bulugul maram riwayar al imamu abu dawud al-imam nasai al imamu ibn majah an abi musa al-ash'ari anna rajulayn idda'aya ba'iran wasu mutane biyu suka yi korafin raƙumi nasu ne kowa yana korafin raƙumin nashi ne fa ba asa kullum min huma shahidai ne kowannensu ya tura shaidunsa guda biyu fa bai rasulullahi huma sai manzon Allah ya raba wannan raƙumi a tsakaninsu sai ya ce to kaga an samu hanya guda biyu na raba gardama ya kawo su al'imamu shafi'i ya zama da yana da fahimtar za a yi amfani a raba hadisin abu musa a raba abin a tsakanin mutane biyu to daga baya sai ya koma ga hadisin farko wanda shine hadisin abu huraira cewa za a yi ƙuri'a a raba gardama to bayan Ibn qayyim jawziya ya kawo waɗannan dalilai na al-imam shafi'i sai Ibn qayyim jawziya ya ce walakin lil hadisi ilal amma in ka dubi ta gefen hadisan hadisin abu musa yana da aibu hadisin abu musa yana da aibu don haka malamai da yawa suna korafi a kansa wa qaluhu fil qadimi asahhu wa aula ashe aiki da hadisin abu hurairah wanda ke nuna cewa ayi ƙuri'a shine mafi inganci lima taqaddama min quwwati al-qur'a wa adillatiha saboda dalilai waɗanda suke tabbatar da annabi Muhammad ya yi amfani da ƙuri'a wajen raba gardama a rayuwarsa babu shakka dalilan suna da ɗimbin yawa kuma hujjoji ne masu ƙarfin gaske idan ana magana cewa annabi ya raba wani abu tsakanin masu jayayya hadisin yana da rauni amma idan ana magana akan annabi ya yi amfani da ƙuri'a aka tabbatar da mai gaskiya aka ba shi abu wannan dalilan suna da yawa yace don haka yasa yake cewa mahtaja bihi shafi'i fil qadim ala sihhatiha min asahhi adilla aqrabuha ila faslin an nizai abinda yafi dacewa alkali ya amfani da shi ta wajen raba gardama shine ƙuri'a ba raba hakki a tsakanin masu jayayya ba saboda dalilan raba hakki a tsakanin masu jayayya suna da rauni malaman hadisi sun tabbatar da wannan sai ce man ta'ammala ma zakarna fil qur'a duk mutumin da ya lura da dalilai da muka bayyana dangane da amfani da ƙuri'a ya ce ta bayyana lahu annal ƙaula biha aula min waqfil mali abadan a yi amfani da ƙuri'a ta wajen raba gardama tsakani shine mafi dacewa akan raba hakki a tsakanin mutane ko ko a ce ba za a taba wannan dukiyar ba sai sun kawo hujja wanda ya zo ta fahimtar alimamu malik to wannan ba shakka ita ce fahimta mafi inganci wace hanya ce ta fi dacewa alƙali ya amfani da ita wajen raba gardama a tsakanin mutane ita ce hanyar ƙuri'a hanyar ƙuri'a ita ce hanya mafi inganci wannan saboda hadisanta suna da ɗimbin yawa misali sadiq hassan a littafin asirajul wahaj sharhin sahih muslim juzu'i na biyar shafin 531 yace alqur'atu sabitatun fi hadhihi shari'a ƙuri'a amfani da ƙuri'a ya tabbata a shari'ar manzon Allah a yi amfani da ƙuri'a wajen raba gardama subutan la sabila ila inkarihi tabbatar ƙuri'a a musulunci ya fi ƙarfin musulmi ya musanta saboda hujjojin suna da yawa ya ce wa haza shar'un wabihun abu ne wanda ya taho a bayyane dalilai cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah ja'a bihi alladhi na bihi eh, shara'ahu Allah azza wa jalla bima shara'ahu Allah azza wa jalla lana wanda annabi Muhammad shi ya zo da shi laisa biyadi man ankara al'amala bil qur'ati illa tashabbusu bil haba'i ta'asiran li ara'i rijal al shari'ati al wadiha idan ma ka samu wani malami yana cewa bai yadda da amfani da ƙuri'a ta wajen tabbatar da al'amura na shari'a ba sai ce to wannan baya aiki da hankalinsa baya amfani da bai san shari'ar manzon Allah ba man taraka al'amala bi hadhihi sunnati wadhiha za'iman annaha mukhalifatan lil usul saboda zaka ga an ce maka hatta a mazhabar malikiya akwai dalilai da ke nuna cewa ba a son amfani da ƙuri'a ce wannan zance ne wanda babu hujja a kansa ko kaɗan Laisat illa mujarrad qawa'ida lam tadulla alaiha riwaya wala shaidan Lahadi Raya. bare mun kawo wancan darasi da ya gabata mun yi bayanin dalilai goma sha hudu misalai goma sha hudu wanda ibn hajar ya kirga a mana a littafin fathul bari yana mujallar na biyar shafi na 345 ta inda ake amfani da ƙuri'a a shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam misalai goma sha hudu ta inda mazan allah ya amfa aka yi amfani ake amfani da ƙuri'a ibn al-mulaqqin a littafin at-tawbi' wanda shi ma sharhin sahihul bukhari ne yana cewa amila bil qur'ati salasatun min al-anbiya annabawa uku sun yi amfani da ƙuri'a wanda alƙur'ani ya tabbatar mana da farko nabiyuna annabi mu muhammad ya yi amfani da ƙuri'a annabi yunusa annabi zakariya salawatullahi wasalamu alaihi haka za a gani a umdatul qari mujalla na goma sha uku shafi na ɗari da hamsin da uku abinda zai gwada maka annabi ya daɗe yana amfani da ƙuri'a ta wajen raba gardama hatta shigowar manzon Allah garin Madina shigowar annabi sallallahu alaihi wasallam garin Madina wanda akwai hadisi yana al-musnad musnadul imam Ahmad a mujallal na biyar shafi na 414 hadisin Abu Musa eh, Abu Ayyub al-Ansari abu Ayuba, khalid bin zaidin al-ansari Allah kara masa yarda abu Ayuba mai masaukin manzon Allah ranar da annabi ya shigo garin madina me ya faru ya ce lamma kadima rasulullahi madina lokacin da annabi ya shigo garin madina mutanen madina suka ce kowa ya ce shi bai yarda annabi ya sauka a gidan wani ba sai gidan shi kowa saboda ka kowa yana son manzon Allah ya sauka a gidan shi shine yace iktara'atil ansaru abinda ya raba gardaman ƙuri'a ce aka yi ƙuri'a aka yi wanda sunansa ta fito to a gidansa manzon Allah zai sauka ayyuhum yu'wi rasulallah waye wanda zai bawa annabi masauki faqara'ahum abu ayyuba da aka yi ƙuri'a sai ga sunan abu ayyuba al-ansari ya fito sunan abu ayyuba al-ansari ya fito cikin ikon Allah sai zama shine mai masaukin manzon Allah fa'awa rasulallah saboda ka sai bawa annabi masauki fakana idza uhdiya li rasulillah wanda shi da kansa yake bada labari yace to idan aka kawo abinci gidan saboda lokacin da annabi ya hijira ya dawo madina bai dawo da matarsa ko ɗaya ba bai dawo da wata mata ba ai dama matar da yake tare da ita ita ce sauda an yi aure da aisha amma bata tare ba sauran matan gaba ɗaya manzon Allah bai aure su ba dama khadija ta riga ta rasu ranar da manzon Allah ya hijira zuwa madina shi kaɗai ya shigo saboda haka da ya shigo garin madina ya sauka a gidan abu ayyub al-ansari kaga ba iyali tare da shi don haka sai mutanen madina suna ta aika abinci suna aika abinci gidan abu ayyuba uhudiya li rasulillahi ta'amun fakana idza uhudiya li rasulillahi ta'amun uhudiya li abi ayyuba sai ya zama idan aka kawo mu annabi abinci to shi ma abu ayyuba sai a bashi abinci ka duba kirkin mutanen garin madina da su ba mu annabi abinci kuma mai masaukin shi ma a taimaka mar to amma duk da haka shi abu ayyuba sai zamanto bai cin abincin nashi fakana yasna'u lin nabi duk da haka bai kyale abincin da ake kawo a kai wa manzon Allah ba shi ma yasa ana girka nashi a girka nashi a kawo ma annabi Muhammad fa idza ji'a ilai sa'ala an a asabihi ko ba zai ci abinci ba sai an tafi an ɗauko kwanon annabi an dawo da shi idan aka dafa abinci aka kai wa manzon Allah shi abu ayuwa ba zai ci abinci ba zai jira sai an dawo da kwanon abincin idan aka dawo da kwanon abincin za sai ce a kawo min idan aka kawo sai ya dubi abincin inda ya ga annabi ya sa yatsa daidai gurin shi ma zai sa yatsa saboda tsabar fatan ya dace da albarkan manzon Allah sa'ala an maudi asabi inabi, har ma in bai gane ba to sai ya tambayi mai yaron da ya dauko abinci ya ce kai kana ganin ta ina ne annabi ya ce wannan abin ne to ranan Fakila lahu aka dawo da abincin lamya a kul manzan Allah bai ci ba an kai an ɗauko abincin aka dawo da shi fafazi'a wannan abin ya tada hankalin abu ayyuba wa sa'ida ilai saboda ka sai haura wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mun ga an dawo da kwanan abinci ba a ci ba a haramun ko da abincin namu ya zama haram ne sai manzon Allah ya ce a'a ba haram ba ne lakin ni akrahuhu sai dai abinda aka dafa abincin da shi ne bana so abinda aka dafa abincin da shi bana so an ce wannan riwayar ya nuna an dafa abincin da tafannuwa fa sana'a lahu ta'aman fihi sumun ya dafa abinci ya zuba tafannuwa a cikin abinci saboda mutanen Madina suna tare da Yahudawa Yahudawa kuma suna cin tafannuwa sosai don haka yasa Abu Ayyuba sai ya zuba tafannuwa da aka kawo manzo Allah abincin bai taba shi ba shi yasa sai annabi ya ce ba haram bane amma ni ina ina kyamaci tafannuwa wato fa inni akrahu ma takrahu shine ce to idan ko kai ma baka san tafannuwa ni ma bana san tafannuwa daga yau inji Abu Ayyuba to kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuta wanda shi yake faɗa yace to shi annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku suna zuwa gare shi saboda ka duk wani abu mai karni manzon Allah bai son shi saboda mala'ika bai san karni mala'ika baya son karni hadisin yana sahihu muslim babu ibahati akli sumi hadisin 2053 to akwai lafazin hadisin da ya nuna cewar ba ta fannuwa ba ce. fa kala abu ayyuba yauman, wata rana abu ayyuba ya shiga fa'ida ƙas'atun qas'atun fiha baslun ya dawo gida sai ya tarar da abincin annabi an dawo da shi da aka dawo da shi sai ya ga akwai albasa a ciki sai ce ma haza yaya wannan abincin na gaba a taba ba suka ce arsala bihi rasulullah haka annabi ya aiko abincin bai ci ba fattala abu ayyuba ila annabi abu ayyuba al-ansari sai ya tafi wajen manzon Allah faqala ya rasulullah ma mana'aka an hadhihi al-qas'a ya rasulullah me ya hana ka cin wannan abincin me ya hana ka cin shi sai annabi ya ce ra'aitu fiha baslan ra'aitu fiha albasa to kaga wancan riwayar annabi yace tafannu wanda shi Abu Ayyuba da kansa ya faɗa sana'a lahu ta'aman fiha fihi sumun yayi abinci ya sa tafannuwa a wannan riwayar fa albasa saboda da albasa da tafannuwa ya zamanto manzon Allah bai son su wala yahillu lana albasala abu Ayuba ya ce to ashe kenan baya halatta mu ci albasa kala sai manzo Allah ya ce bala fakuluhu a'a albasa halal ne ku ci abincin ku ci abinku walakin yagashani ma la yagashakum sai dai waɗanda suke mamaya na ba sa mamayar ku eh, abin da yasa annabi ya ce mamaya saboda ko da yaushe mala'iku na zuwa wurinsa mala'iku suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akai akai to amma mala'iku ba sa zuwa wajen mu hadisin yana sunan nasa'i yana sahihu ibn kuzaima sahihu ibn hibban to kaga ya gwada cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shigowansa garin madina ƙuri'a ce ta raba gardama mutanen madina kaga kenan annabi ya daɗe yana amfani da ƙuri'a ta wajen raba gardama a tsakanin mutane kuma misali na biyu ba ma shi kaɗai ba annabi ɗin akwai hadisin kharija bin zaid bin sabit ummul ala ummul ala wanda mahaifiyarsa kenan matar zaid bin sabit ita take ba da labari ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba duk wani mutumin da ya hijira zuwa garin madina mutanen madina ba sa bari ka sauki baƙo sai ta hanyar ƙuri'a mutanen madina zuwa suke bayan gari ana taron sahabban annabi muhammad almuhajirun ga, ga mutum ya hijira ya zo za ka ga mutanen madina sun taho wannan yana na wane wannan yana ce na kama wancan ya ce na kama kowa yana son wai a gidansa za ka sauka babu abin da ke raba gardaman sai ƙuri'a kaga baya ga manzon Allah shi kansa baya ga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta sahabbai hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taho garin madina taho ba zai samu masauki ba sai ta hanyar ƙuri'a saboda yadda mutanen madina suke sha'awar saukan almuhajirun ai shi yasa kaga Allah ya yaba musu a cikin alqur'ani duk wanda kaje an ce Allah ya yaba masa ka sani halin nasa ya kai ya kai na yau to ita wannan sahabiya ana kiranta ummul ala bintul harisi haka sunanta yake ana cewa sunanta kenan alkuniya ummul ala bintul harisi matar zaidu bin sabitin ko mahaifiyar kharija bin zaidin wanda shi ma sahabi ne to ta ce lokacin da usman bin mas'un lokacin da usman bin mas'un ya shigo garin madina to mun yi rigima mutanen madina ya zamanto suna ta jayayya kowa yana so ya zama shi zai saukar da usman bin mas'un iktara'at al-ansar ala sukna al-muhajirin tace kuma ba shi kadai bane duk al-muhajirin wadanda suka hijira ba ba yadda ake a sauke su face ta hanyar ƙuri'a kawai to dan haka da aka yi qur'a tace sai muka sunan mu ya fito saboda ka ita ce makwabciyar usman bin mas'ud a gidanta usman bin mas'ud ne ya sauka da shi da iyalinsa to dama da ya saukan kuma bai dade ba sai kamu da ciwon ajali fashtaka Usman indana sai usman bin mas'ud ya kamu da rashin lafiya kuma dan uwan manzon Allah ne saboda sun sha nono ɗaya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace famarratuhu hatta tuwfiya ni nayi ta jinyarta. sai da ya rasu ta yi ta jinyar usman bin mas'ud saboda ita ce mai masaukin ta ce waje allahu fi aswabihi bayan ya rasu wannan lokaci ba a saukar da dokar hijabi ba saboda kamata suna iya hidima ga gawa ta ce muka kimtsa usman bin mas'ud muka samar muka lullube shi a mayafi muna rufe shi da mayafi fa da kala alaina nabi sai ga annabi ya shigo da ya shigo gidan yana shigowa sai na ce rahmatullahi alaika abas sa'ibi baban as-sa'ibu kai kam rahamar Allah ta tabbata gare ka shahadati alaika shaidar da nake baka laqad akramaka Allah lalle Allah ya daraja ka abin da take faɗa game da Usman bin Mas'un kuma annabi ya shigo sai annabi ya ji kalmar da take faɗa kaga annabi ya ji yabo da take ma wannan gawa ta masa addu'a rahmatullahi alayka abasa'ib sannan sai ta ba da shaida shahadati alayka laqad akramaka Allah shaidar da nake baka lalle Allah ya daraja ka kaji abin da take faɗa game da wannan sahabi ina ba da shaidar Allah ya daraja ka tana faɗa sai ga annabi ya shigo sai manzo Allah ya ce wa ma ki anna Allah akramahu ya akai kika san Allah ya daraja shi kaga Usman bin Mas'ud ka babban sahabi ne al-muhajiri wanda ya fara rasuwa garin Madina sai gashi annabi yana tuhumar wannan matan ya akai kika san Allah ya daraja shi sai ta ce to la adri bi abi anta wa ummi ya rasulullah ni dai wallahi ban san wata hujja zan bayar ba na dai faɗa ta ce faman to ya rasulullah me zan ce kenan kala sai annabi ya ce to amma huwa shi usman bin mas'un da ya rasu faqad ja'ahu wallahu laykin babu shakka al-yaqin ya zo mar idan aka ce al-yaqin mutuwa mutuwa ta zo masa wallahi inni la arju lahu al-khaira manzon Allah ce wallahi ni kaina ina masa fatan ya dace da alkhairi ina masa fatan dacewa da alkhairi to sai annabi ya ce amma wa ma adri wallahi wa ana rasulullah kin gani manzon Allah ne duk da cewar ni manzon Allah ne ni kaina ban sani ba ma yuf'alu bi me za a yi da ni a bayan mutuwa na bare har in ba da shaidar wani mutum in ji manzon Allah kaga annabi ya bada misali ya ce ni kaina wa ana rasulullahi manzon Allah ne sai da annabi ya rantse ya ce wallahi ma'adiri ban sani ba ma yuf'alu bi me za a yi da ni a bayan mutuwa na ni kaina ban sani ba bare in ba da shaidar wani mutumin da ya rasu sai ummu sa'ibi ta ce fa wallahi na rantse da Allah la uzakki ahadan ba'dahu bayan shi ba zan sake tsarkake wani dan adam ba kaga ta tsarkake shi ai saboda ta ce ai ta ba da shaidar ya tsira sai ta ce to daga kansa ba za ta sake ba da shaidar tsarkaka ga wani dan adam ba kala ta ce to wannan abun sai ya dame ni fa ahzana ni zalika abun ya bata min rai wato ya zauna mata a rai saboda tana tsoron ko dai Usman bin Mas'ud bai kyakkyawan ƙarshe ba tun daga manzon Allah ya gargade ta kan maganar da ta faɗa to Allah subhanahu wata'ala kuma cikin ikonsa sai ya sa ta yi mafarki ta ce fanimtu sai na yi bacci farintu li Usman bin Mas'ud ainan tajiri sai na sai na yi mafarki sai ga Usman bin Mas'ud a wani guri yan ga na gudana a ƙasan shi to washe gari da na tashi faji ito rasulallah sai na zo na samu manzon Allah fa tuhu na bashi labarin ce ya rasulallah kaga Usman bin Mas'un dai nayi mafarki naga wata korama wani rafi na gudana a karkashin sa sai manzon Allah ya ce zalika amaluhu to wannan aikin sa ne wannan aikin sa ne kaga kenan Allah sai ya nuna mata usman bin mas'ud din ya tsira ba shakka amma dai laifi ne ga musulmi ya ba da shaida tsira ga wani dan adam shi yasa annabi ya mana gargadi a kai manzo Allah ya ce ni kaina manzon manzon Allah ne amma wallahi ban san me zai faru game da ni ba bare har wani mutum ya ce ga wane ya tsira a bayan mutuwarsa sai dai a masa fatan alkhairi kamar da manzon Allah ya faɗa wallahi inni la arju lahu alkhaira idan mutum yake kyawun karshe sai a masa fatan ya yi kyakkyawan ƙarshe ma ka da ikon cewa wani ɗan aljanna ne wane kai komai kyan aikin mutum sai dai ka masa fatan ya tsira wannan hadisin nata yana sahih bukhari babu eh, eh, maqdimin nabi sallallahu alaihi wasallam ashabil madina babi musamman da al-imam bukhari yayi wanda yake nuna isowan annabi garin madina da sahabbai yanda aka karɓe su kansa ta hanyar ƙuri'a ne shine hadisi na 3714 yana daga cikin afradul bukhari al-imam muslim bai rawaito shi ba kaga wannan ya nuna muhimmancin ƙuri'a a rayuwar sahabbai wanda sun tabbatar wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta gudanarwa sannan misali na uku wanda shi ma mun yi ishara gare shi ya zo ta hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta ce kana rasulullah idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi idan annabi zai yi tafiya sai yayi ƙuri'a a tsakanin matansa fa ayyatuhunna kharaja sahmuhu duk wanda sunanta ya fito kharaja biha da ita za a yi wannan tafiya Aisha take faɗin wannan hadisin yana sahih bukhari musamman al-Imam bukhari yayi babi akan ƙuri'a mushkilat ta inda ake amfani da amfani da ƙuri'a fil mushkilati ta wajen warware mushkiloli sai kawo hadisin ka ya gwada maka hatta zaman da annabi yake da iyalansa ƙuri'a ce take raba wasu al'amura wanda yake na saɓani shine hadisi na 2593 aisha ta ce fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu hadisin yana sahihu muslim babun fi hadisul ifki hadisin 2770 don haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam in dai zai tafiya bai cewa wance zo mu tafi a'a ba zai ba ƙuri'a ce zai al imamul Bayhaqi a littafin ahkamul qur'an yana da nashi littafin ahkamul qur'an al-imam al-baihaqi yana mujallal nabi shafi na 158 yace falamma kana fi safari kana manzila ya fiha al-khuruj bi kullihinna tunda annabi zai tafiya ai kaga ba zai iya diban matan gaba ɗaya ya tafi da su ba akwai kunci fa baina hunna. saboda ka sai annabi yayi ƙuri'a a tsakanin matan fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha idan sunan mace ya fito to da ita za a yi tafiyan wa saqata haqqu ghayriha fi gaibatihi biha kuma tun da sunanta ne ya fito duk tafiyar da aka yi fa'iza habara idan ya dawo adalil ismi li ha sai a ci gaba da rabon kwana walam ya hasim alaiha ayyama safariha ba za a biya kwanakin da aka yi da wancan matan ba Allah ya samu gani saboda dama ba zabansa ba ne ƙuri'a ce ta ba da suna kuma duk sa'ilin da annabi zai tafiya haka yake in ka dubi fatul bari yana mujallar tara shafin da 220 ibnu hajar yace tajril ƙura ba ma wajen tafiya kawai annabi yake ƙuri'a ba zama da iyalansa gaba ɗaya ƙuri'a ke raba abubuwa kuma haka ake son musulmi ya tabbata ra arada an yaqsima baina zawjatihi idan za ka raba kwana tsakanin matanka ka san wani gani yake kaman ai ganin damansa ne kawai ya ce na ware ka za a baka da iko baka da iko sai ta hanyar ƙuri'a kuma ba za ka ce da wance zan fara ba fala ya bada'u bi ayyihin na sha'a ka ce ai kwana zan fara da yake yanzu kayi mata biyu ko uku to da ke ne uwar gida za a fara ko ko amarya ita ce a baka da iko ƙuri'a ita za ta nuna da wa za a fara bal ya ƙara'u bai na kunna zai yi ƙuri'a a tsakanin matan wanda sunanta ya fito shine fa yabda'u billati takhruju laha alqur'a wanda sunanta ya fito da ita za a fara illa an yardaina bi shay'in sai dai idan matan sun yadda fa yajuzu bila qur'a wannan kuma babu laifi kawai misali matan su ce a mu mun yadda a fara da wance su ya su ne ba tare da ma wai an yi ƙuri'an ba to tun da dama hakki ne wannan babu laifi idan sun nuna sun yadda wannan babu laifi wato mutum yana iya amfani da shi ya kamata mu gane rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce ta adalci kuma hanyar tabbatar da adalci ita ce hanyar ƙuri'a shine al-Imam nawawi yake cewa kar ka dauka ƙuri'a din nan ganin dama ne wa hadha al-iqra'u indana wajibun fi haqqi ghairin nabiy idan aka ce annabi yayi ƙuri'a tsakanin matansa to mu kuma fa kaga wajibi ne akan mu haka ma ibn hazm ya faɗa a littafin al-muhalla mujallal tara shafi na 212 haka na limamu shaukani a littafin asfailul jarrar yana mujallal nabi shafi na 304 don haka a takaice a ƙarshe abinda ya fi inganta ta wajen raba gardama a kotu idan aka samu saɓani a tsakanin mutum biyu shine amfani da ƙuri'a a maimakon raba hakki a tsakanin masu jayayya ko da yake ga hadisi mun karanta amma hadisin yana da illoli duk da cewar akwai malaman da sun tabbata a kansa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى Ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك